Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Mawasare Assalamu alaikum ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Aiwa. sojojin kasashen afirka da ke fada da kungiyar boko haram sun kaddamar da wani sabon fada da wannan kungiyar sati daya bayan harin da kungiyar ta kai wanda ta kwace garin boso na jamhuriyar niger da ke bakin iyaka da najeriya sojojin sun kaddamar da wannan harin ne ga kungiyar ta boko haram a kusa da lake chad da kuma dajin sambisa da ke cikin najeriya a wannan harin dai an kashe sojoji da yawansu ya kai 26 amma su ma sun kashe 'yan boko haram har su 55 hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce mutane da yawan suka dubu hamsin ne suka tsere suka bar muhallinsu sojojin dai da suka kai wannan hari su dubu ɗaya ne daga kamaru kana dubu biyu daga chadi ɗaya daga cikin manyan kwamandojin sojan ƙasar kamaru kanada jacob koji da ke arewacin ƙasar ya ce sojojin nijar da na chadi su ne za su afkawa babban tungan 'yan boko haram ɗin da ke nijar kana sojojinsa za su gudanar da samame a mabuyar 'yan boko haram domin hana su jan daga musamman a yankin da ke lake da kuma dajin sambisa ya ce wannan aiki ne ja domin ko wurin yana da girman gaske ko je ce wannan aiki yana cike da hatsari domin yan gudun hijirar yan kungiyar ta boko haram sun dasa bamamai a wurare daban-daban da ba a sani ba yara masu yawan gaske ne aka gani suna naushin iska saye da safar hannu ta dambe suna waka suna kiran sunan marigayi muhammad ali hakan ko na faruwa ne daidai da lokacin da jerin gwanon motocin da ke biye da gawar muhammad ali suke zagayawa a cikin unguwarsu inda ya rayuwarsa wato louisville da ke cikin jihar kentucky a jiya juma'a yaran da sun yi jerin gwano ne kwatankwacin yadda motocin da ke bin motar da ke dauke da gawar muhammad ali da aka nan da akwatin da gawar take ciki da wani kyalle da aka rubutu a rabe da shi an zagaya da wannan gawar ta ali a wuraren da suke da tasiri a gare shi lokacin rayuwarsa musamman lokacin yana matashi ɗaya daga cikin 'yan unguwansu da ke bakin titi lokacin da ake gittawa da wannan gawar wato glenda victor ta ce tana murnan ganin yadda marigayin ya tsara abubuwan rayuwarsa wanda hakan ya tasiri ga mutane da yawan gaske a wannan wuri da ya rayuwarsa ita ma virginia bega cewa ta yi abubuwan da marigayin ya yi kafin rasuwarsa ya amfani mutane na wannan unguwa kwarai da gaske baga ta ce kowa ya san ali mutum ne mai son zaman lafiya da ganin mutane sun amfana a koda yaushe ta ce ba taɓa ganin mutumin da rayuwarsa ta yi tasiri ga mutane masu tarin yawa irin wannan ɗan taliki ba ta ce tana zaune gida ne ta hango jerin gwanon motocin gawar ali ta ce tilasta shiga cikin wannan tawaga domin ita ma ta kasance cikin tarihi wata mata 'yar jihar florida da ke nan amurka ta amsa laifin aikata leƙen asiri a madadin ƙasar china wadda ta ce tana kuma shirin aikata fasakwauran kudade na ƙasar amurka ma'aikatar shari'a na amurka ya faɗa jiya juma'a cewa matar mai suna amin yu ya shekaru 54 ta amsa cewa ita tana wa gwamnatin ƙasar china leƙen asiri musamman na satar fasahar ƙere kere da kuma abubuwan da ke da nasaba da harkokin da ke ƙarƙashin teku domin gudanar da wata jami'a da ke mallaka wata jiha a ƙasar ta china Yu da take amsa laifinta ta ce ba shakka ta karbi wasu fasahan kere-kere a shekarar 2002 da kuma shekarar 2014 daga wasu kamfanonin da ke nan Amurka kuma ta kai su kasar na China. Ta ce ta yi nasarar hakan ne ko ta shara wa hukumar kwastam karya na faɗin na faɗa musu ainihin ba abubuwan take ɗauke da su ba kuma ta rage kuɗin fiton kayayyakin da take ɗauke da su a wannan lokacin. mai gabatar da kara na jihar florida lee bentley ya ce yiwu ta samu ribar dubban daloli a wannan kazamar wato kasuwanci ta yi musamman a jihar orlando a madadin gwamnatin kasar ta china ta hanyar kaucewa dokokin shige da ficen kayayyakin amurka ma'aikatar ta ce muddin aka tabbatar da wannan laifi kan yu to za ta fuskanci hukuncin daurin shekaru goma zuwa ashirin gidan yari labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc an yanke hukuncin ɗaurin sama da shekaru biyu ga wani dan amurka amma haifafen kasar syria domin miƙa makamai ko kuma aikewa da makamai ga sojojin da ke yaƙi da shugaban bashar al-assad amin albarondi ya amsa laifinsa tun a cikin watan janairun wannan shekara na cewa ya saba wa dokar amurka na fitar da kaya kira amurka domin zuwa da su ƙasar syria ba bisa ƙa'ida ba wata babban kotu a nan washington ta ɗaura wannan ɗin talaki har na tsawon watanni 32 ba shakka burundi ya amsa cewa shi da wasu mutanensa sun sayi kayayyaki na fada na soja na dubban dalolin amurka ciki ko har da tabaran hangen nesa cikin dare da rigan sulke da dai wasu kayayyaki da ka iya agazawa sojoji wajen yaƙi ya ce sun yi sun sayi waɗannan kayayyaki ne a tsakanin shekarar 2011 da shekarar 2013 ya ce sun aike da waɗannan kuma kayayyaki ne ta jirgin fasinja wanda ya tashi daga nan amurka zuwa ƙasar turkiyya inda daga bisani suka aika da su ga 'yan tawayen da ke kokarin ganin sun kifar da gwamnatin bashar al-assad domin mai gurbinta da na addinin musulunci tsantsa ƙungiyar tarayyar turai ta amince da ɗaukan tsatsauran matakai akan mallakan bindigogi biyo bayan mummunan harin da aka kai a shekarar ta gabata a paris da brussels yawancin ministocin harkokin cikin gida ne na kasashen kungiyar waɗanda suka jefa kura wajen taron sun amince da sabbin dokokin mallakan bindiga da ma sauran makamai kana sun buƙaci kasashen da su ƙara ƙaimi wajen ganin an daƙile shawagin bindigogi da ma makamai a ƙasashen nasu labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda hudu. Rahotonmu na farko zai yi mana magana ne akan sabbin dabaru da jami'an kiwon lafiya suke bullo da shi domin yaƙi da zazzabin cizon sauro wato malaria a maraɗin jamhuriyar Nijar. rahotonmu na biyu kuwa zai yi magana ne akan mahimmancin zuwa awon ciki yayin goyon ciki da mata masu juna biyu ke zuwa domin kula da lafiyarsu da na jariran da suke dauke da shi rahotonmu na uku kuwa zai yi mana magana ne akan taron faɗakarwa domin fahimtar da yadda ake sanya magani a cibiyar jariri bayan an haife shi shi kuwa rahotonmu na hudu zai ci gaba da mana bayani ne akan cutar yoyon fitsari da ke addabar mata musamman bayan haihuwa. sai a biyo mu sannu a kan hankali domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. jami'an kiwon lafiya a jihar maraɗin jamhuriyar niger sun bulo da sabbin dabaru domin yaƙi da cutar zazzabin malaria wakilinmu shu'aibu mani na ɗauke da cikakken rahoto jami'an kiwon lafiya daga sassa daban-daban na ƙasa da wani karatun tanatsu na iya ƙirɗige yawan 'yan malatin da sauro ya kama a rubuce a wani sabon salo da zai sa ɗaukar matakan ɗaura da mara yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro Muhammad Lawal Janjuna shugaban sashen yaƙi da cutar zaɓar cikin sauro a hukumar kare lafiya ta jihar Yaraspe. yaƙi da musassar cutar sauro ya ƙumshi kuma hadda eh, labarun da za a bada cikin takardun da za a bincike a ga kamar yanzu misali gidan namiji satin ga mutum nawa sun kama da musulcin saboda mutum nawa sun su mutum nawa an ka bincike jinin su cikin jinin nawa a positive nawa a negative to wannan takardun za a bincike su da guda guda su kuma dama kyan abin duk an kai shekara biyu a sake diba takardun nan a ga me yawa ciki wanda za a rage ko kuma yayi kaɗan wanda za a karawa saboda su likitocin masu aiki da su suna samun matsala kwarai saboda abubuwa sun yawa ciki ana ka gani ku likitoci wannan cuta ta sauro su dawa-dawa ne ta damuwa waɗanda ta damuwa dama yara ne kanana da mata masu juna biyu kuma cikin yaran ma kanana daga shekara guda zuwa shekara eh, biyar su ne masassar ta dama don ka diba cikin rafar ɗanmu duka kaga duk su ne sun kai kamuwa da masassara kuma su ne sun kai rasuwa da mata masu juna biyu alhamdulillah yan shekaru tun da an ka bunƙasa wanga yakin da masassar juna sauro mun samu sauƙi kwarai tunda da sai ka ga cikin shekara wajen mace 20 zazzabin tsoro ta kashe to yanzu an kai wajen shekara hudu babu macen da saboda kashe mai juna biyu daga cikin likitocin na ci karo da malam ya'u zakar abba aji da ya zo daga bilma arewacin nijar to a bilma dai babu kaso ciwon sauro wannan da dama da yanzu to can wani irin jan hankali za a yi mutane na kokowa da sauro to wajen jan hankali da zamu musu su rinka sa gidan saburo su bar zub da ruwa kuma dauda duka shi yake kawa sabaro kenan sai su yi kokari su bar zub da ruwa a can bilma kuna da isasshen kayayyaki aiki na kokowa da sauro to a can bilma muna da sai dai wanda za mu sa magari duka ne ba mu da tunda dai yanzu haraka aiki ce da takardu a rubuce to ina matakan dauka na a ce an shawo ka wannan matsala ta zaɓin cizon sauro muhammad lauli juna ya dawo da ƙarin haske yanzu matakin da zamu ɗauka shine takardun nan mu bi su da guda-guda dalla-dalla a diba a ga menene ke kawo cikas wajen cikonsu tunda sai ka ga takarda guda da wajen tambaya ta kai wajen 20 ko 30 shi yoshi za a tsayawa dushi shi ga 'yan malati su mai yawa ga mata masu juna biyu masu wajen awo ga yara wanda za a awon awon yanzu kamar ka ɗauki likitan sai sabuwa to wa'anga takardun sai ya cika su sarai kowane wata to shi ne aka lissahi a taras kwana da su don muna iya gaya maka yanzu for example mutum nawa ya kama da musassar ciwon sauro wanga satin mutum nawa an ka jiba jinin shi cikin jinin da an ka jiba wani ne an ka ga kwamin masassar ciwon sauro nawa ne a bayar komi kuma da shekaru da komi duk cikin wannan takardun da kusa to abubuwan ne sun kai yawa a bincika a diba a gaya za a rage nauyin wannan takardu Sha'aibu Mani, murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar. Ziyartar asibiti akai-akai domin awon ciki ga mata masu juna biyu. Wani nau'i ne na rigakafi domin kuwa hakan yana taimakon mata masu juna biyu wajen kula da lafiyarsu da ma na jariran da suke ɗauke da shi. Halimatu Abdullahi na ɗauke da hoto game da mahimmancin zuwa awon ciki ga mata masu juna biyu. Awon ciki ga mata masu juna biyu wani rukuni ne na rigakafi ga matan masu juna biyu domin tabbatar da lafiyarsu da ta jaririn da ke cikinsu. To ko akwai wani rigakafin da ake baiwa matan masu juna biyu banda awon cikin da suke halarta? Malama Bilkisu Usman Birnin Kudu Ita ce mataimakiyar shugabar sashen kula da mata masu juna biyu tare da yi musu awon ciki na babban asibiti da ke birnin dutse. Da akwai rigakafi ta allura da muke yi wannan rigakafin allura ita ce wacce ake ci mata titi wato antitetanus. Ana fara yin wannan allura da zarar mace ta fara jin motsi a cikin ta A wannan lokacin ya kamata a ce an fare mata wannan allura ta rigakafi. Ana yin wannan allura ta rigakafi sau biyar daga kamar wata nawa kenan. kamar wata hudu yana cika wata hudu in Allah ya yarda in dai lafiyayyen yaro ne a ciki zai fara yin motsi za mu tambaye ta in ta ce eh ta fara jin motsi to a wannan lokacin za mu fara ba ta wannan allura ta farko kenan bayan sati hudu za ta sake dawa a sake ba ta allura ta biyu kenan to in an ba ta biyun nan ba za a ƙara ta ba a wannan cikin sai wata haihuwar kuma Allah ya kai mu sannan za ta zo sannan kuma sai a dora kan da a wancan cikin an miki allura biyu to kin yaye kuma ke kuma samun wani ciki to wannan wannan cikin da ya zo na biyu kenan za mu ce to ta uku kenan za a yi mata ita ma wannan ta uku ba za a yi ba sai an tambaye ta ta fara jin motsi to sannan sun ba ta allura mu ce to ta uku kenan ita ma in ta sati hudu za mu maimaita mata kin ga haihuwa ta farko an mata biyu haihuwa ta biyu an mata biyu to ba za a ƙara yi ba sai a ce sai bayan ta kuma samun wani cikin to in ta sake dawowa za a ce to an mata huɗu za a ɗora ta biyar kenan to wannan ta biyar din da za a yi mata to za mu ce to shi kenan an gama miki allurar rigakafi a wannan lokacin ta wannan da ake mata masu ciki kenan sai kuma in Allah ya kai bayan shekara goma in ta kuma samun wani ciki sannan za a zo a mata amma in kafin shekara goma nan ta kuma duk samun wani ciki ta saka da za mu ce nawa aka yi miki ta ce mana biyar to za mu sa mata complete ta gama kenan a wannan yanayi amma za mu ci to idan kuma bayan shekara goma a'a ko kuma wani tsautsayi ne ya same ta ko faduwa ko kurjewa ko taka wani abu za a iya cewa to wannan za a mata saboda rigakafin wannan abu da ta taka ko wani ciwo da ta samu ta yi shi yawa to duba da ganin cewa cutar zazzabin cizon sauro na taka muhimmiyar rawa wurin yin illa ga mace mai juna biyu da kuma dan da ke cikin cikinta mm. babu wani rigakafin na cutar zazzabin zazzabin cizon sauro da kuke yi ga mata masu juna biyu? A'a, aiko shi ne ko babban ma rigakafi da ake yi mace mai ciki saboda mahimmancinsa yana kare uwa yana kare ɗa. saboda haka shi ma wannan magani na zazzabin cizon sauro muna rabawa duk mata masu ciki da suka zo nan har wata yan doka ce da mu ma mukan ce mace ba za ta tafi da maganin nan ba sai ta sha a gaban mu saboda mahimmancinsa za mu samo ruwa mu ajiye a kusa da mu da kofi duk wacce muka danka mata za mu ce to sha a gaban mu yauwa domin tabbatar da lafiya da lafiyar jaririnta shi ma ba ma fara ba da shi sai da zarar mace ta ce ta fara jin motsi a cikinta na wannan yaro sannan za a fara ba ta shi shi ma muna ba da shi bayan sati hudu idan aka bata ba za a kara bata ba sai bayan wani sati hudu sannan za a maimaita mata domin a samu kariya ga shi da kuma ita mahaifiyar yaro Malama Bilkisu Usman birnin Kudu kenan Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A gaida Halimatu Abdullahi a jihar Bauchi an gudanar da taron wayar da kai game da maganin da ake sanya wa jariri a cibiya da zarar an haife shi domin kare shi daga kamuwa daga cututtuka daban-daban. Amina Abdullahi Girbo na ɗauke da rahoto daga Baucin Yakubu. Hukumar Lafiya ta Tarayya ta gudanar da taron wayar da kai dangane da maganin da ake sawa a cibiyar jariri da zaran an haifa don kare shi da kamuwa daga cututtuka. Chlorhexidine gel da yake jawabi da Dr. Lamaran Dattijo. Da aka kira. Shi wannan taro an kira shi ne don a kara wayarwa kan jama'a akan wayansu magunguna da ake amfani da su don amfanin iyaye mata da jariransu musamman cikin sati hudu bayan aihuwa jariran da aka haife su wanda ba su mafi sati hudu ba su ne ake magana a kansu yau wannan abu ya nuna cewa shi magani da ake bayani a kansa ana iya amfani da shi a cibin yara wani sabon ci gaba aka samu na wannan magani sunansa a turanci ana kiransa clohexidine gel to shi wannan abun kowace mata za a iya koya mata yadda za ta iya shafa shi a cibin abin da ta haifa har lokacin da shi cibin zai faɗi ya warke to ana ganin wannan magani yana kiyayewa da cututtukan da za su iya taɓa wannan wajen kuma an yi amfani da shi a nan jihar bauchi da jihar sokoto a lokacin da aka kawo shi najeriya so bayan 'yan shekaru da amfani da aka ana, ana gwaji da shi an gano cewa yana da matukar amfani kuma yana taimakawa eh, iyaye mata da yara wajen lura da yaransu to shine wannan Eh, hukumar lafiya ta ƙasa wato federal ministry of health suka zo nan bauchi su ƙara jaddada abin kuma su ƙara yin bayani su nemi haɗin kan al'umma da ku 'yan jaridu da mu ƙungiyoyi da muke aiki a fannin lafiya duka saboda a ƙara wayarwa kan jama'a don a san amfanin wannan magani. dokta Labaran Dattijo kenan, Famasi Jibran Aliyu Tafida ya bayyana muhimmancin magunguna musamman ga mata masu juna da yara ƙanana. to wannan taro da aka yau da ya taro ne don saboda faɗakar da jama'a wajen yin amfani da wasu magunguna na musamman da aka ware su don rage mace-macen iyaye mata da kuma yara ƙanana wanda suke da matukar muhimmanci wanda gwamnatin tarayya ta ware su musamman wasu kayayyaki guda goma sha biyar wanda suke da matukar muhimmanci a yayin haihuwa da kuma renon yaro musamman farkon shekara na farko eh, wato abinda na farko dai tukuna abinda aka lura da shi majalisar ɗinkin duniya ta lura cewa musamman a najeriya an samu ci gaba wajen rage mace-macen ƙananan yara 'yan ƙasar shekara biyar da iyaye mata to amma sai aka lura sabbin haihuwa mace-mace abin su mutuwansu ya ƙaru ne to sai aka yi la'akari cewa akwai wasu magunguna masu muhimmanci wanda su ne rashin kula da yin amfani da su yake kawo wannan mace-macen 'yan kasa da shekara ɗaya din nan sabbin haihuwa shine musamman kama abin da ya shafi um, kula da tsaftan cibiya da kuma rashin zuwa asibiti da wuri wajen abu ga iyaye mata saboda haifuwan yaran da ba su cika watannin su na haihuwa ba. Famasi Jibran Aliyu da Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo yanzu kuwa lokaci ne da zan barku da muhammad salisu rabiu domin ci gaba da tattaunawar da yake yi da dr amir imam yola na asibitin ƙwararru na murtala muhammad da ke kano dangane da ci gaban da aka samu wajen yaƙi da cutar yoyon fitsari da ke addaban mata yayin haihuwa. Shin ko mai sauraro ya san abin da ya haifar da samun likitoci masu ɗan tarin yawa da ke gudanar da tiyata ga matan da suka kamu da cutar yoyon fitsari musamman arewacin Najeriya? Dr. Amir Imam Yola na asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad da ke Kano ya yi ƙarin haske akan yadda aka samu likitocin da ke gudanar da tiyata ga masu cutar yoyon fitsari kusan a dukkanin jihohin da ke arewacin Najeriya. to allah ya taimake mu sai aka samu wani dan hanzari ba gudu ba eh, sai aka sami likita a katsina da ya zo shi ba magani ba zuwa ya don ya aikin fitsari ba harka kuturta ya zo gyaran masu kutare da ya zo sai ya fuskanci ga 'yan mata 'yan ƙanana ko da yaushe a cikin asibitin suna ta yawo sai ya tambaya ya ce menene matsalar su ka ce ai matsalar yoyon fitsari ce a matsalar yoyon fitsari ya dai dan yi binciken da zai yi sai ya tafi ya je training a ethiopia ana ma zancen 1980 1982 haka ya je yawo training ya dawo da ya dawo ya je can kasarsu ya samo kuɗin da za su gudanar da aiki sai ya zo ya fara to cikin ikon allah ya fara ɗin kuma allah ya taimake shi ya fara da ƙafar dama aka ta samun nasara aka ta samun nasara abu ya ci gaba har abin ya dawo mu ma nan kano yana shemu bayan kaman za a iya kusan shekara goma kenan da farawarsa a can katsina ya zo na amma kamin nan wannan lokacin yaranmu da matanmu sai dai su tafi akwa ibon kadubi dubi nisan nan ko su tafi zaria ko mm. ibadan ko maiduguri to allah ya taimake mai ya kawo mana hagida so mu kuma cikin nasa abin mu kuma allah ya sa mu kai training din mm. mu ma muka koya to yanzu zan iya ce maka kusan a kowace state idan ka zaga ba za ka rasa mutum ɗaya irin na ba wanda zai zauna maka ya maka wannan aikin idan ka je zamfara da akwai in ka je sokoto in ka je kebbi in ka je kaduna in ka je jigawa in ka je maiduguri in ka je yobe in ka je ga sunan dai ba dai mu dai da yawan har yanzu amma ɗaiɗaiku ne to amma kuma cikin ikon allah yanzu aikin da muke yi din saboda ya zama ya cikin sauƙi yawa mun yi aikin da wayancan shekarun da su suka yi waɗancan idan suka ɗauko maka zuwa yanzu gaba ɗaya kamar ba a komai ba ne yawa wasu yanzu alana tuba kamar mu a nan kano a duk shekara a duk shekara idan ka ɗauki shekara biyar zuwa yanzu mana yin kusan mana wa mata mata mana musu ba wai aikin ake eh, nambar aikin ake kirga ba a su matan da aka yi wa aikin mana wa mata fiye da 400 a shekara a shekara duk shekara in allah ya da muna mata fiye da dr amiru imam yola na asibitin kwararru na murtala muhammad da ke kano kenan muhammad salisu rabiu murya amurka daga kano nigeria to madalla a gaida muhammad salisu rabiu da wannan tattaunawa da ya yi da dr amir imam yola kwararren likita a asibitin kwararru na murtala da ke kano dangane da ci gaba da aka samu wajen yaƙi da cutar yoyon fitsari da ke addabar mata musamman yayin da suka zo haihuwa. Ibrahim Alfa Ahmad gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. kina ɗaya daga cikin waɗanda karatun digiri a jami'ar alƙalam da ke katsina kuma kina da shekaru har saba'in da tara a duniya ya hmm. gaske wani al'amari yake eh. to hajiya a wancan shekaru na baya ba ki sami hmm. lokacin karatu ba ne shi yasa yanzu kika yi a waɗannan shekaru? Eh, lokacin to ni da muka tashi garin mu dai ba makaranta ko da yake tsararraki na lokacin aka buɗe makaranta firamare garin mu. Kamtu mai gidana da suka yi suka tsana aka kai su da suka yi. To amma mu nan garin babu amma an sanya wasu saboda haka yara 'yan kaɗan aka cincinta aka sanya su. Domin dai ban shiga ba. sai bayan na ya aure mai gida na shi ya koya mani karatun yadda zan yi karatun rubutu karatu da rubutu to na koyi karatu da rubutu da abu bayan nan sai ya zo shi kuma ya gama yana aiki yana titin sai ya zo kuma ya tafi ya karatun digiri din shi a ingila to sai ya same shi can to muka ci gaba da ya ci gaba kuma da koya mani shi mai son koyarwa ne kuma mai son a yi karatu ne saboda haka sai ya tsaya mani ya man littafi akwai littafi wani essential english for foreign students eh. Hajiya Fatima Lami Kurfi kenan wacce ta kammala karatun digirinta tana da shekaru 79 da haihuwa. A saurari shirin na gari na kowa a ranar kowace lahadi cikin shirin hantsi domin samun ƙarin bayani. Sashin Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku. A gai da Malam Iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Sojojin kasashen Afirka da ke fada da kungiyar Boko Haram sun kaddamar da wani sabon hari ga kungiyar sati ɗaya bayan da kungiyar ta kai hari wanda ta kwace garin Boso na jamhuriyar Nijar da ke bakin iyaka da Najeriya. Sojojin sun kaddamar da wannan hari ne ga kungiyar ta Boko Haram a kusa da a kusa da lake chad da kuma dajin sambisa da ke cikin najeriya a wannan harin dai an kashe sojoji da yawan su kai 26 amma su ma sun kashe 'yan boko haram har su 55 hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce mutane da yawan su ya kai dubu ne suka tsere suka bar su sojojin dai sun kai wannan hari ne su dubu ɗaya daga kamaru kana dubu biyu daga chadi yara masu yawan gaske ne a gani suna naushin iska saye da safan hannu ta dambe suna waka suna kiran sunan marigayi muhammad ali haka na faruwa ne ko daidai lokacin da jerin gwanon motocin da ke biye da gawar muhammad ali suke zagayawa a cikin unguwarsu inda ya rayuwarsa wato louisville da ke cikin jihar kentucky a jiya juma'a yaran da su ma sun yi jerin gwano ne kwatankwacin yadda motoci da ke bin motar da ke dauke da motar da ke dauke da gawar Muhammad Ali da aka nan ɗaya akwatin da gawarsa da ke cikin wani kyalle wanda ke aka yi marubutun Arabi. Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya.